A rana mai kamata yau biyar ga watan Oktoba shekarar 1887 aka gudanar da gasar kwallon tennis na kofin Philadelphia Cricket a Amurka. A makamancin ranar irin ta yau a shekara ta 1908, Bulgaria ta sami 'yancin kai daga ƙasar Turkiyya. A dai makamanciyar ranar irin ta yau a shekara ta 1910 aka hamɓarar da gwamnatin mulkin gargajiya a Portugal tare da komawa tsarin jamhuriya. a irin wannan ranar ce kuma a shekara ta 1911 sojojin ƙasar italiya suka mamaye birnin trifoli na ƙasar. Haka kuma a irin wannan ranar ce a shekara ta 1945 aka fara samar da sojoji a ƙasar Indonesia. A shekara ta 1992 kuwa wadda ta yi daidai da irin wannan rana ma'aikatan sufurin jirgin sama a Amurka suka yi yajin aiki. Za mu kammala rahoton namu na makamanciyar wannan rana da ƙasar China, inda a shekara ta 1993 ta ƙaddamar da gwajin makamin ƙare dangi a Lafno. Mustapha bin Adam ɗauke da rahoton.